da kake gani zan yi abin da za a ji kunya ko a bi min na. ko kuma a mutu da liman da na'ibi da mamu kowa halin sai sallace ta halin gidan wallahi tun daga abin da hajiya ta faɗa mu za mu shiga daga ciki amma wannan bawan Allah kai shi aje a duba kwakwalwar shi a kai ni kai da Musa kai a yau din zan ta da yaki sai ka sake ta malam Amadu Malam Amadu. Everybody sit down. Yanzu ba za a saurari abin da zan faɗa ba. Kai fita shi hankali ka ci ka faɗa. Iskoki na Allah za su tashi da kai. Allah ya sauke da ego da ba. Kai.

Hajiya ta dawo kenan ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Eh, idan ba da larura fa zama da fasiki fa haramu ne. Na salam. Muna zaune da fasiki muna zaune da kai haramu ne. Su ka san mun daga kofar daki. Tashi. Ni tashi daga kofar daki. Ni ba a san. Bani dai gaskiya ne. Tashi. Gaskiya ne. Hoye hoye. Eh. eh. Akwai wa'annan nake dan bugun bashin bread yalla bai. Ko me na fara kuma? Ai ba su biredin nan sun zo sai fa na ba su nake kafa. Ai. jefo mana bom matan nan kila kila sai samun raba ta sai shiga musu hmm, yalla bai magana nake yi me eh, kuɗaɗe na nake so ka je dama ni kar kuma da Allah bar in jiyo kanka eh. saboda na ga alamun an rena min hankali ko eh. an ɗauke ni ban san abin da nake ba ko shine ka zo nan kai ne a wakilin hajiya I'm looking for your right that's why ban santa ba eh okay okay Pull down Hey, na fafi kama gari fa na fafi kama gari dan ni in na tashi shaye shaye na hakkwata nake sha saboda na bugu ko in jika jarida ko in sha kakin kadan ba karamin dan ta addaba ne. excuse me na ji excuse me hold it hold it hold it haba hold it kai why why why why da bai da rana ta fita ba ko a ko zanen Hausa Arewa TV don na subscribe domin samun nishaɗi cikin sauƙi.